To madalla sai shirinmu na gaba. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara da kanar sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Yau dai mai sauraro shirin jamhuriyar Nijar ya leƙa tare da yin duba kan yadda mata suka tashi haikan wajen zuwa masallatai domin gudanar da sallar dare wanda hakan ke da nasaba da neman yardar Allah da neman biyan bukatar rayuwar yau da kuma gobe kiyama a baya dai da yawa daga cikin matan ba sa zuwa sallar daren kenan za a iya cewa fitowar tasu samun ci gaban matan ne tun a shekarun baya aka so sallar dare a cikin jama'a a jihar Maradi kuma mata na kan gaba da suka karbi ibadar. A halin da ake ciki a yanzu dai mata na kan gaba wajen fitowa sallar daren a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da wannan kokari ba za a rasa 'yan kurakurai ba daga matan wanda ya ɗar da surutu yin bacci hira da samari daga bangaren 'yan mata da zawarawa dangane da batun mun ji ta bakin malama halima isyaku wata uwa da ke fita sallar daren sai kuma Malam Adamu mai rukiya wani limami domin jin matakan da suka ɗauka domin dakile matsalolin. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Hauwa Hallira Gwangwazo. Rayuwata Da zarar goman ƙarshe ta watan azumin Ramadan ta yi masallatai na cika da masu gudanar da ibada sai dai a bana a Nijar mata ne kan gaba. Daga cikin su mun ci karo da ba Ibrahim wata uwa mai yaya uku. Babban jin daɗin mu magon ga kiyamar lele ga mu mun shiga kwanje ba mu lakwal ba makaranta muna hutu mu zo mu sha kiyamar lele mu lahiya lomu. Akwai mata masu zawa an sha ruwa an gaji da wuyar duniya kwana sai ta kama su kawo zo da niyya ba ka iya tashi kai wasu kuma da za su zawa ba niyyar sallar bace suka zo su ba ba kuma ba su bar waɗansu suka yi ba. A nasu bangaren wasu daga cikin samari da 'yan mata ba a bar su a baya ba sai dai wasu na amfani da zuwa sallar dan bakewa da nufin yin hira a tsakanin su. Yusuf Mantari wani matashi ne dan shekaru sha bakwai. To mun je zo masallaci ne dan dai mu samu ibadar dare. Allah ya karɓi ibadodinmu na dare kuma Allah ya biya mana buƙatutun. saboda shi ne muka zo masallacin ga to da gaske ne akwai wa masu amma mu dai ba mu ciki bayan masallaci akwai su suna can su yi karya da masallaci a lurke su zo wajen yan mata a zo a tahira wanda suke zuwa tare da uwayensu ma sai su yi karya su ce sun yi toye tsari ko wani abu sai a tai a bada rendezvous can. Zainab Rabi'u wata budurwa da muka haɗu da ita kira ta yi ga yan uwanta yan mata da zawarawa da su yi abin da ya kawo su masallacin. Inda dai yan agaji suna yin haɗa haka na amma ina so yan uwana a abokai na mu gaishe ina son da Allah mu mai da hankali mu yi ibadar mu ita ta kawo mu ko ne ka samu rabauta wurin ubangiji malam mubarak sani wani malami ya faɗa man ladiban zuwa sallar dare Allah bai umarci bayu ba su bauta mushi face su tsarkake shi a cikin bauta dan duk wanda ya ta yin sallah da wata manufa cikin ran shi dan ya ta ne da sahe ya zo yana gayin cewa ka je je masallaci ka je sadda malam ya fara kuka ni nan kawawa na kaza da kaza to za ya je aiki wanda yake aikin banza ne na biyu kuma kan mutum ya je da wata siffa da take mara kyawu. Masallaci dai ba wurin miyagun ɗabi'u ba ne wuri ne na ibada da ake son raya shi da karatun alkur'ani da sallah. RFI. An gaida Hauwa Halliru Gwangwazo da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawa ta da Malama Halima Isyaku wata uwa da ke fita sallar daren. Ƙwarai kuma muke zuwa sallar kiyamar laili. Saboda raya kun da samun kuma ladarsu da kuma katari kamar da kowane musulmi yake fata in sha Allah. gaskiya suna hitowa sosai sallar kiyamun laili kwarai da gaske saboda mu dai muna bangaren mata kuma muna ganin yadda wuri yake cika ciki ya cika baya cika masha Allah akwai mutane kwarai da gaske to gaskiya mata sun yi maza hitowa saboda ni na da ina mamakin wannan al'amarin ma yadda akwai inda muke sallar kiyamun laili to cikin gida ne da kuma waje za ka cikin gidan ya cinka ya tambatsa an shiga makwabta an hito waje amma sai ga masallaci ga yanan cikin ne shi ma lokaci zai cika amma wajen sai a hankali sai ga kwaro gaskiya mata suna linka maza ma da gaskiya wurin hita ƙiyamul laili To amma ana ganin akwai wasu 'yan kurakurai da matan ke yi. To gaskiya mafi yawa akwai kurakurai kwarai da gaske tun da wani lokaci ina kallo ha'in gama to in ka san wanga abin zaka yi da zaka baro gidanka. ka zamana cikin ɗakin ka kai bakin abin da ya sawaka ya da ka zo masallaci kana ta hira ko kana ta taɓa salula ko kana wani abubuwa ga sanan ko in goyo gare ka kawai hankalin ka yana ga yaran kai ba da in ka lura ba ita ce ma ta kawo ka ba kawai dai dai a ce ka hito dai ka taho wurin sallah to ya ki kwatanta fitowa sallar a shekarun nan da kuma shekarun baya gaskiya ana samun canji sosai kwarai da gaske to sai dai kuma fannin ibada kuma akwai kurakurai dan saboda ni kuskuren da nake gani sai in ga wasu ko su kwanta su ta kwana sai mace ta yi awa guda tana sheƙa kwana har da nasari kuma masallaci ne ta zo sallah akwai kuskure kwarai da gaske a da yan mata nan kuskuren ma yake kwarai da kai zaka cewa ka ta horin ibada kuma ka bar wurin nan ka ta horin yawon ka ai ba kuskuren da yake wanga samarin suke randebu da su da sun taho da wayoyin nan sai ka ga an dallabe zuwa can kawai sai ka ta tashi ta hira kuma yarinya ba ta dawowa kuma sai an ƙare sallah ta darba daidai lokacin ka a tashi kuma sai ta tausa ta koma gida kuma lokacin da zaka tawa sun ce ma uwa sun tafi masallaci wani jan hankali zaki wa iyaye gaskiya jan hankali ga uwaye dole sai mun kula saboda ni gaskiya ni a ra'ayina ba na barin yara ta wata kaɗai masallaci ni ina ina gida ina kwana ni uwa in za ni tahowa an taho da ɗiyata in mun tashi mu koma gida tare ina kallon mu ke ba Wakar mace ta gari kenan da fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Malam Adamu mai rukiya wani limami domin jin irin matakan da suke ɗauka na dakile matsalolin da ake samu a fita sallar dare. Tawar mata zuwa kyamar laili ko itikafi to abu ne wanda yake lalle yanzu kusa a ce ne farko dai alfana shi an samu ci gaba wanda da sa'annan mata ai ba su san haka nan ba. To amma da yake yanzu gaskiya addini ana ta wa'azi ana ta za ganin mutum ya hito da iyalansa da da matan shi da ɗayan shi duka sai a zo kiyamar layi kaga wannan ai cigaba ne ga addini ko kuma sai mu gode ma Allah kenan addini yana samun cigaba haka na ita kafi kuma ana samun za ga mutum ya je ya tura ɗayan shi yan mata da mata kuma a je a yi ta kafin na kwana goma haka wannan shi ma cigaba ne kenan sai mu gode ma Allah wanda ne abin zan cewa kenan wannan ke alamta cewa matan sun tashi haƙƙin kenan wajen yin ibadu wani ku alisa sa'a sosai ma muna ai an ci gaba yanzu an nan ma da ba a san ba kai ɗibige ki ba a karatu yanzu ku in ka ba tara makarantu na musulunci kama abin da ya kaka ana ta karatu ne ana ta karatu ga makarantu na an buɗa na mata da na 'yan mata da sauransu to shi sa ka samu ci gaba ba sosai ma ɗari bisa ɗari bisa ga baya mm. ba duk ba a samu ci gaba ba mm. da mata ne maza ne kuma su maza sai malamai mm-hmm. hatta da samari maza ba duk ba a samu ci gaba ba sannan maza ne kawai za su yi to amma yanzu kaga mata kusan ma a ce mata sun hima mazan ma kokari wajen ibadarsu wajen zuwa sallai da sauransu har ma zuwa idi ka gani mm-hmm. duka za ka ganin su insha Allah da an shiga ba a barin kowa cikin mata mm-hmm. mace kaga uwa da ita da ɗiyanta ƴan maza gaba ɗaya an taho an taho an abin haka wannan ci gaba ne ko sai dai kuma akwai wasu ƴan kurakurai ko akwai jan hankalin da za a yi kuma shi da ma wannan kuma al'amari na kurakurai a cikin komai akwai shi mm-hmm. na kurakurai da ake samu yanzu akwai 'yan mata wa'anda yake ba eh, ta gari da su da samarinsu yarinya in tana da tsari wajen uwayenta to sai ta profite da zuwa kyamar leli ko ta kafi to sai a da sarmayi da ya zo sai ta hito kuma ya zo kama ta sai ya dauke ta sai a je a yi abin da ake kuma a dawo mhm. to ka gani to wanda shi ne maka sani shi sama yanzu bana wasu ta aka dauke mata kai kenan sai mai kart sai kuma mai shekaru da yawa Malam adama mai ruƙiya kenan wani limami. Tambaya gare ku masu saurare. ya fitowar sallar dare take a yankunan ku wacce irin shawarwari za ku bayar muna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman abokiyar aiki a wahalar gwangwazo aisha shehu kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi